Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum mu kuma da sake saduwa da ku a safiyar Laraba 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2017 sahabu Imam Aliyu tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin safe ga kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce karancin abincin da ke damun ƙasar Sudan ta kudu lamarin fa sai ƙara kamari yake yi. hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a ƙasashen habasha da somaliya gwamnatin najeriya ta ce shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙara wa'adinsa na hutu da yake yi a london to allah ya kyauta na asabar ne magana da shugaban ƙasa a waya saboda haka duk wannan 'yan masu 'yan wa'anda ba sa kishin ƙasa ne suke wannan maganganu to amma waye bai rashin lafiya gwamna aminu bello masare na jihar katsina kan shugaban najeriya muhammadu buhari manyan kasashen duniya za su yi taro kan najeriya da kasashe da ke yankin tafkin chadi da ke fuskantar matsalar boko haram wadda ya janyo wato matsalar yan gudun hijira za mu gabatar da shirin demokradiyya a yau a hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna masu are assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙarancin abincin da ke damun ƙasar sudan ta kudu lamarin sai ƙara kamari yake yi hakan ko ya biyo bayan matsalar rashin zaman lafiya ne da ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar sai dai shugaba salwaki ya faɗa jiya talata cewa ma'aikatan jin ƙai. za su samu damar kaiwa ga daukacin fararen hula da ke duk faɗin ƙasar domin gudanar da ayyukansu tun cikin shekarar 2013 ne dai ƙasar ta faɗa cikin rikici wanda hakan ya dalilin jefa mutane da yawansu ya kai dubu ɗari cikin halin rashin abinci musamman mutanen da ke wasu sassan jihar unity sai dai shugaba ki ya ce gwamnatinsa za a tabbatar cewa ma'aikatan jin ƙa'ida ƙungiyoyin agaji ba su samu cikas ba wajen ganin sun kai ga mabukata a duk faɗin ƙasar. yara da mata ne wannan iftila'in rashin abincin ya fi shafa to sai dai duk da alwashin da shugaba ki ya sha na ganin ma'aikatan jin kai ba su samu tangarda ba wajen gudanar da ayyukansu duk da haka babban jami'in da ke kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya mr yujin owusu ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa ma'aikatan jin kai tarnaki na gaza kaiwa ga ƙauyuka domin baiwa mabukata taimakon da suke bukata eugene ya ce zan yi amfani da wannan damar domin kira ga gwamnati da ma 'yan tawaye da ma masu ruwa da tsaki wurin samar da zaman lafiya a wannan kasar da su taimaka wa ma'aikatan jin kai domin samun damar kaiwa ga mutane da ke bukatan taimako domin ganin an ceto wasu bayan allah hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceto ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a kasashen habashar samaliya inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa yau shekaru biyar bayan da mummunan karancin abinci na shekarar 2011 ya yi dalilin mutuwar mutane sama 260 a kasar ta somaliya kuma yanzu haka fari ya kara kunno kai a wannan kasar inda wannan lamari ma fi kamari shine yankin arewacin finland da kuma somaliland inda yanzu haka rahotanni ke bayyana cewa an samu mace-macen waɗanda ke nasaba da ciwo da wannan yunwa da kuma wasu wata masu nasaba da ita yunwan ke haifarwa mai magana da yawan hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya leo bobs ya ce ko a ranar lahadin ta gabata sun samu labarin mutuwar mutane 38 sakamakon wannan matsalar ta yunwa kuma lamarin ya faru ne a yankin bakol da ke kudu maso tsakiyar ƙasar ta Somalia ya ce rashin magani da rashin wadataccen abinci da kuma cutar kwalara musamman ga yara da ke wannan yanki na iya karuwa ba tare da samun wani taimako na a zo a gani ba yanzu dai kusan rabin 'yan ƙasar somaliya na cikin haɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Najeriya gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adinsa na hutu da yake yi a London wanda wannan shine zagaye na biyu da ya yi hakan. a cikin sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawan shugaban kasar femi adeshina wanda ya fitar jiya talata ya ce sakamakon gwaje-gwajen lafiyar jiki da aka yi wa shugaban ya nuna cewa yana bukatan karin hutu sanarwar ta ce ba wani abu ne da 'yan najeriya za su damu a kai ba sai dai kuma sanarwar bata bayyana ranar da shugaban zai dawo ba shugaban wanda shine shugaban kasar afirka da ta fi kowace girma ya tafi london ne dai a ranar tara ga watan jiya kuma tun wannan lokacin bai yi magana da kowace kafar yada labarai ba sai dai a hoto ake yawan ganin sa da farko an tsara akan zai dawo ne a ranar biyar ga wannan watan da ake ciki amma sanarwar da ta fito daga ofishin ta ce likitoci sun shawarce shi da ya tsaya domin karɓar sakamakon gwaje-gwajen lafiyarsa da aka yi sai dai kawo yanzu ba ɗaya daga cikin hadimansa da ya bayyana kowane irin ciwo ne ke damun shugaban sai dai jita-jitan da kawai ake yadawa ta kafofin sadarwa da ake ta gutsuru a kan rashin lafiyar tasa sai dai ba a samu damuwa ba game da gibin da rashinsa ka iya haifarwa domin ko ya miƙa ragaman mulki ga mataimakin sa mataimakinsa wasu banjo kafin ya wuce wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta faɗa jiya talata cewa amurka za ta yi aiki da sauran ƙasashen turai duk da rashin fahimtar da ake samu nan da can lokaci-lokaci a tsakanin juna ta ce har kar wani ya fassara wannan dan bambancin manufofi ya zama wata alama ce ta saɓani tsakanin ƙasashen na turai ta ce wannan amincin da ke tsakaninmu mai ƙarfin gaske ne hal ta furta hakan ne ko asalin da take jawabi a ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya hal ta kira neto a matsayin babban ginshikin haɗin kan ƙasashen turai ta ce yanzu haka amurka na ƙoƙarin ganin ta tabbatar da ƙara ƙarfi fiye da yadda take yi a da waɗannan kalamai nata dai sun ƙara jaddadawa ga waɗanda mataimakin shugaban ƙasa na amurka mike pence ya yi a ranar litinin wanda ya shaidawa ya sakataren na neto john stoltenberg cewa amurka a shirye take da bunƙasa wannan ƙawance sai dai kawai sauran ƙasashe na, na buƙatar ba da gudunmawar kuɗi domin tabbatar da inganta matakan tsaro daidai wa daida ya ce mun ƙudiri aniyan ganin mun ƙara adadin abin da muke kashewa a harkar tsaro mu dai a amurka za mu taka namu rawar ƙarƙashin shugabancin donald trump in ji pence sai dai ya kara da cewa yanzu lokaci ne na aiwatar da kalamai a aikace ba batu ne na fatar baki ba ya ce cikin kasashe 23 har yanzu ba su iya biyan kashi biyu daga cikin kudin ka'ida ba sai dai stoltenberg ya ce ya amince da batun pence cewa akwai bukatar sauran kasashe su biya su na karo-karo a jiya ne alkalai a babban kotu a nan amurka suka yi raba daidai a ra'ayinsu akan ko iyayen nan na 'yan kasan mexico na iya shigar da ƙara a kotun amurka game da wani wakilin amurka da ya harbe ɗansu a kan iyakar ƙasar amurka da mexico mai shari'a anthony kennedy da sauran alkalai masu ra'ayin irin nasa sun bayyana tababansu a kan wannan ƙarar da iyayen wannan yaro za su iya shigarwa yayin da su kuma wasu alkalai hudu masu ra'ayin sassauci suka nuna goyon bayansu a kan yiwuwar hakan domin ko hujjar su ita ce wannan harbin da aka yi a cikin shekarar goma ya faru ne a kusa da kan iyakar kasashen biyu wanda kuma kasashen ke daukar alhakin kulawa da su wato sun rabu hudu hudu hudu don haka za su bar hukuncin karamar kotun kenan wadda ta yi watsi da wannan karar da iyayen wannan yaron suka shigar akan jami'in na amurka mai suna jesus mesa to sai dai kotun na iya kawo wa shari'ar tsaiko tunda an samu ra'ayi daidai wa daida har sai majalisar dattijai ta tabbatar da naɗin babban alkalin alkalai na ƙasa nel grosh labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla ranar juma'a mai zuwa 24 ga watan nan ne manyan kasashen duniya masu ba da tallafi da kwararru za su hallara a birnin oslo na kasar norway domin babban taro na kasa da kasa game da najeriya da kasashe da suke yankin tafkin chadi da suke fama da rikicin boko haram Wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke ayyukan jinƙai da ake kira International Crisis Group ta dubi illar da rikicin Boko Haram ya haifar a makwabciyar Najeriya wato ƙasar Kamaru. inda ta fara da cewa kamaru tana yaƙi da 'yan boko haram a yankin arewa mai nisa cikin shekaru uku da rabi da suka wuce rikicin ya halaka kusan mutane 1,600 a kamaru kaɗai wadda ya haddasa mummunar yanayin zamantakewa a yankin ƙasar da tuni yake fama da matsanancin talauci kuma yankin da ya fi koma baya harkar ilmi. Ƙungiyar ta ce a daidai lokacin da hukumomin ƙasa da ƙasa suka hallara domin wannan taro tilas ne su nemo hanyoyin inganta matsalar cunkoso a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sauƙaƙawa 'yan ansar na Kamaru. Ƙungiyar International Crisis Group ta ce yanzu yankin Arewa mai nisa shine yake rike da 'yan gudun hijira 87,000 cikin 'yan gudun hijira 360 da suke ƙasar ta Kamaru da 'yan ƙasar 191 waɗanda aka raba da muhallansu da wasu 'yan ƙasar su 36 waɗanda suka koma Kamaru bayan da suka yi gudun hijira sakamakon wannan rikici. Baki daidai in ji ƙungiyar ana kiyasin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ciki har da mazauna karkara a yankin arewa mai nisan suke matukar buƙatar tallafi na gaggawa, wadda shine fiye da rabi na mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara waɗanda suke fuskantar wannan matsala. Ƙungiyar mai lakabin ICG a takaice ta ce gwamnatin ƙasar wacce ta dukufa kan matakin soji kan Boko Haram babu wani abin da ta yi na kirki domin taimakawa farar hula. Ƙungiyar ta ce hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin farar hula sun ɗauki matakai na samar da buƙatun 'yan gudun hijira da kuma waɗanda aka raba da muhallansu duk da cewa waɗannan ƙungiyoyi suna fama da ƙarancin kuɗi ga kuma rashin tsari. Da an ɗauki matakai da kuma samar da kuɗi tun farko da an shawo da yawa daga cikin waɗannan matsaloli da suka taso in ji ƙungiyar ICG. An buɗe sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Minawo a yankin na arewa mai nisa a watan Yuni na shekara ta 2013. Wannan sansanin 'yan Najeriya da suka gudo daga rikicin Boko Haram suke wurin. A farko sansanin yana da mutane 18,000, yanzu akwai 'yan gudun hijira 60,000, hakan ya ninka sau uku yawan mutane da ya kamata a ce suna zaune a wannan sansani. Duk mako har yanzu ana samun ƙarin mutane 150 da suke zuwa, kuma ana haifar jarirai sittin. filin yana kan murabba'in eka 623 kuma gwamnatin ta kamaru ta gwammace ta ƙara fara da wannan sansani maimakon ta buɗe sabo a yankin da ake kira mayo dane kamar yadda kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ba da shawara a yi a shekara ta 2015 A lokacin da wannan kungiya ta ICG ta gudanar da bincike game da sansanin cikin watan Janairu, ta iske kungiyoyin farar hula goma da wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya su ne suke ba da tallafi a wannan sansani. Ƙungiyar ta ICG ta ce lamarin ya fi tsanani a shekara ta 2013 saboda gwamnati ba ta da sanin makamar yadda za ta kula da 'yan gudun hijira domin ba ta fuskanci irin haka ba, kuma hukumomin ƙasa da ƙasa ba su mai da hankali da samar da kuɗaɗe domin wannan aiki ba. amma tun can al'amura sun fara inganta in ji ICG musamman ta fuskar ilmi ana kiyasin kimanin kashi 68 cikin 100 na yara da ke sansanin suna zuwa makaranta wadda ya ɗara kashi 46 cikin 100 na yara da ke yankin waɗanda suke zuwa makaranta. ko da shike kashi 68 cikin ɗarin bai kai kashi 84 cikin ɗari na yaran ƙasar da suke zuwa makaranta ba a wasu sassan na kamaru ƙungiyar ta icg ta ce ƙasar jamus ta taimaka wasu yara da suka kammala karatun sakandare a sansanin 'yan gudun hijiran suka shiga jama a buwe ko yawunde a jarrabawar kuma kammala makarantar firamare da aka yi a yankin bara ɗalibai da ke sansanin 'yan gudun hijira su ne suka zo na ɗaya a duk yankin mayo tsanaga duk da haka inji ji international crisis group saboda ƙarancin kuɗi tallafin da ake bayarwa kashi ɗaya cikin uku ne kaɗai suke amfana cikin mabukata a yankin na arewa mai nisa. Sakamakon haka ana fama da wasu muhimman matsaloli a fannin ruwan sha da kiwon lafiya da kayayyakin makaranta da kayayyakin more rayuwa da zamantakewa. Madalla yanzu kuma sai Najeriya inda aka yi kira ga 'yan kasar da ci gaba da yi wa shugabanni musamman shugaba Muhammadu Buhari addu'a na ci gaba da samun lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari wadda ya wannan kira ya ce hakkin 'yan ƙasa ne su riƙa yi wa shugabanninsu addu'a. na Asabar ne magana da shugaban ƙasa a waya. Saboda haka duk wannan 'yan masu 'yan wa'anda ba sa kishin ƙasa ne suke wannan maganganu. To amma waye bai rashin lafiya? kuma shugaban ƙasar nan ba a taɓa samun shi wato ina mamakin mutane mutum ya bi doka bai daidai ba bai bi doka ba bai daidai ba abinda doka ta ce ga wanda ke ofishin president da wanda ke gwamna in za shi asibiti ko za shi hutu ya rubuta wa majalisa ko ta jiha ce ko ta tarayya da ya yi wannan rubutun in a jiha ne mataimakin gwamna ya zama aktin gwamna in a tarayya ne a mataimakin president ya zama aktin president kuma da cikakken iko ba wai ya zama aktin ne a'a da cikakken iko zai yi iko yadda shugaban kasa yake iko daga radda shugaban kasa ya dawo ko gwamna ya dawo daga radda ya dawo ko ya je ofis to wannan aktin ya haƙari firazan muhammadu buhari duk ya bi wannan doka to ni ban ga wani abin magana ba da bai bi doka ba ne sai a ce wai a an ta yi duk abin da doka tsarin mulki ya yi. A yanzu dai shugaban kasa ba kamar yadda mutane suke ta faɗi ba baya cikin wani mawuyacin hali. Ni na tabbatar maka da cewa na yi magana da shi duk raɗe-raɗen da ake cewa wai sai an kwanta sai an duk ƙarya ne gashi mun ga da gabanin majalisar suka ce gashi an gashi mun ganshi shi kuma yayi magana kuma ni ne magana da shi ra asabar din nan to ko akwai jan hankalin da za ka yi ma al'umma domin ganin sun yi addu'a ga shugabanni ganin cewa addu'a ga shugabanni musamman addinin ka na musulunci wajibi ne to na farko dai lokacin da ran laraba na kira sarkin katsina na kira sarkin daura kuma na umarce su da cewa wannan juma'a a yi addu'a ta musamman ga shugaban kasa da kuma kasar to dama dai addu'a ana yin ta to kuma an yi domin na ga su jaridu da gidan talabijin da abin da sun dauka an yi addu'a ta musamman kuma za mu ci gaba da addu'a in ya kama addu'a ta musamman ta tara mutane za ban banda wa'anda mutane suke ta yi a gidajensu ina son mutane su fahimta yiwa shugaba addu'a wajibi ne sunna ce umarni ne kan a yi shugabanni addu'a ko duk wanda ke zuwa duk dai iyakacin kurewa kurewa musulmi ya ce ya je makka ya je ka'aba ya je kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to zai ji duk lokacin da aka yi hudu ba sai an yi shugabanni addu'a yi shugaba addu'a umarni ne na Allah da annabinsa in kai shugaba addu'a kai wa kasan ne a yau in malamai ko kuma wani ya tashi a masallaci yayi addu'a sai a ce yana fadanci to in baka yi fadanci wurin Allah ba wurin za ka yi so yin addu'a ga shugabanni ga musulmi ga kirista wajibi ne domin Allah da manzansa sun yi umarnin a yi masu addu'a ba fatan ciwo ne an sa umarni na Allah ba kuma sai kana son su ba ba sai ka yarda da su ba tun a wannan lokacin Allah ya yarda da su to abinda Allah ya yarda da shi ya ce ka yi in dai imanin naka cikakke ne to sai ka yi so ina roƙon 'yan Najeriya don Allah don annabi a yi roƙo a yi addu'a ga shugaban mu Allah ya ba shi lafiya ya ƙara mashi lafiya ya ba shi ikon sauke nauyin da mu al'umma muka ɗora mashi. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin amin tuma amin wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa ya zanta da gwamnan jihar katsina aminu bello masari Kuna sauran waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC karfe 12 da minti 18 na dare ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum. Yadda kuma ta kasance kenan a kan titunan wasu biranen Amurka masu yawan gaske ciki har da nan birnin Washington DC a ranar Litinin da ta wuce lokacin da wasu Amurkawa waɗanda suka yi amfani da ranar hutun karrama shugaban Amurka na farko George Washington da kuma sauran shugabanni wajen gudanar da zanga-zangar nuna adawa da manufofin gwamnatin sabon shugaban Amurka Donald Trump. Babu mamaki kun a cikin faifan zanga-zangar waɗanda suke cewa USA, USA, USA. Watakil, hakan ya faru ne lokacin da masu goyon bayan shugaban na Amurka suka yi arba da masu adawa da gwamnatinsa. Kamar yadda watakil kuka sani zanga-zanga dai tamkar gishiri ne ga mulkin demokradiyya. ‘Yanci ne ga ‘yan ƙasa na fitowa su bayyana jin daɗi ko akasin haka kan yadda masu mulki suke tafiyar da gwamnati. Makon jiya mun kawo muku rahoto kan zanga-zangar da ma'aikata ƙarƙashin ƙungiyar kwadago Najeriya Labour Congress da wacce 'yan gwagwarmaya suka fito suka yi saboda tsadar rayuwa a Najeriya. Idan kun tuna masu zanga-zangar farko a Najeriya na gaskiya da waɗanda ake kallo suna da wata manufa ta siyasa, kafofin sada zumunta suka fara amfani da su domin bayyana rashin jin daɗin su kan alƙiblar wannan gwamnati, musamman game da tsadar rayuwa. Ko a baya bayan nan ma wasu mata masu bambancin ra'ayi game da gwamnatin shugaba Buhari sun fito da fayafayen bidiyo na irin tasu zanga-zangar. Dan Allah dan ku taimake za mu mutu. Saboda me? Yunwa. Yunwa? Eh, yunwa. Ku taimake mu za mu mutu. To laifin wa kenan kike tunani? Buhari. Buhari laifin shi. Bari in tambaye ki eh. Eh. A gidanku in ba ku ci abinci ba laifin waye? Laifin popsi ne. To, Buhari. Buhari laifin shi ne? Ku taimake mu za mu mutu Buhari. To kun ji dai wannan baiwar Allah za ta mutu saboda yunwa. To Buhari ka je sai ka dan. Mulkin ka ba da amfani. A taimake mu za mu mutu. Ba shi da gaskiya ba shi da amfani. Ya cewa a taimake su za su mutu saboda yanzu duk an an wannan mai taimakon mu ya zo an hana 'yan siyasa da ake bin su ake yawo da ana ba su kuɗi don haka dole ta ce ake taimake su za a mutu gani sai na je harami mun miki dawafi bakwai bakwai zo bakwai Allah ya watsa aniyanki duk fa wannan magana kan batun tattalin arziki ne Shi ya sa ma da muka ga makalar da wani masanin tattalin arziki Jerry Okay ya wallafa game da hali da tattalin arzikin Najeriya yake ciki da kuma waɗanda yake gani ya kamata a aibunta, muka ga ya kamata ku ji. Masanin tattalin arziki Jerry Oka ya duba manufofin shirin gudanar da zanga-zangar da mawakin nan Tufe sai so gudanar kafin jan ya aikata hakan duk da wasu kungiyoyi sun gudanar da zanga-zangar. Oka ya ce masu zanga-zangar na da damar yin hakan, kai kuma ɗan ƙasa kana da damar yin tunani kan abin da ya dace. da zarar ka duba manufofin zanga-zangar zaka ga fuskar tofes ce alamarta amma zuciyar na can wajen wasu da ke kashe makudan kuɗi don cimma wasu muradunsu asalin masu ɗaukar nauyin zanga-zangar sun cika gababen labarun yanar gizo tun farkon hawan gwamnatin buhari mulki da yin bayanai na kushe gwamnatin ta hanyar yaɗa jita-jita marar tushe sun yi fatar ma shugaban ya mutu tun gabanin zaben a lokacin da suka wallafa ta'aziyar mutuwarsa tun gabanin zaben 2015 amma rai bai yi halinsa ba sai ma hana su karasa sace yan sauran sulallan da ke aljihun gwamnati kai har ma da sun kwana da sani zai sanya su su amayo kuɗin da suka sace daga baitulmalin gwamnati a zamanin baya Jerry Oka ya ci gaba da cewa waɗannan mutane na son a ga cewa duk wahalar da talakawa ke sha daga manufofin gwamnatin Buhari ne. Alali suna yin hakan ne don ɓadda sawan laifuffukan da suka tafka wa Najeriya. Kamar yadda mutane da yawa ke nuna takaicin yadda wasu ke karrama waɗanda suka lalata arzikin ƙasa, waɗanda ba su da dogon tunani kan biya waɗannan miyagun shugabannin da hakan kan ba su damar cimma mummunan muradinsu. bari ne bayani karara a nan cewa ni ba dan kowace jam'iyyar siyasa ba ce kuma ban san shugaba buhari ba sai dai kawai da wayo na lokacin da shugaban ya yi sa na farko ban taɓa zama cikin masu goyon bayansa ba amma na fi zaɓen na zauna ƙarƙashin kurakuran gyara tattalin arziki na shugaba buhari da in zauna karkashin wasu da ke neman mulki don kawai su tafka sata na gwammace ne ahuwa ga kurakuran buhari da ke da manufa mai kyau da in zauna karkashin waɗanda ke son hawa karagar mulki don su rushe gaskiya da amana zan buga misali da rahoton sashin jari na fbn da ke cewa ma'ajiyar kuɗin ƙetare ta Najeriya ta karu da dala biliyan biyar ga dala biliyan arba'in daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Dan takadirin lokaci na shekaru uku lokacin da gangar fetur ba ta taɓa gaza dala ɗari ba ko ko mikidarin dala ɗari da ashirin. Da ko hukumi a lokacin wancan gara ɓasa sun yi dabarar da Aljeriya ta yi, da ko ba yadda faɗuwar darajar fetur za ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa. Kuɗin da akan adana daga kuɗin shiga ya tashi daga dala miliyan 800 a watan Nuwamba na shekara ta 2016 zuwa dala biliyan 1 a wannan shekarar. Zuwa Janairun bana kuɗin sun ƙaru zuwa dala biliyan 1 da miliyan 500. A bara gangar fetur ta faɗiwar was zuwa dala 28 inda sai kwanan nan nema ta ɗago zuwa dala 48 har hakan ya kai zuwa dala 55. Duk da faduwar darajar fetur, shiga Buhari ya nasarar daga darajar adanar kuɗin ƙetare daga dala biliyan uku da miliyan ɗari uku a ƙasa da wata uku, da gwamnatin da ta shuɗe ta daga darajar da dala biliyan biyar a shekara biyar ba tare da adana komai ko yin wata hoɓɓasa ba. Boko Haram ta yi ta ƙarfi a ƙarƙashin mulkinsu, gagara ɓasa da ta kamace adana, amma ina sai sace kuɗin zuwa aljifansu. Masanin tattalin arziki Jerry Oka ya ci gaba da cewa jami'an tsohuwar gwamnati sun kwashe kuɗi suka tura 'yan matansu da danginsu da 'yan bangar siyasarsu. Wasu mawaƙa in ji Oka habaicin da yi wa ba za su sake gani irin kuɗin da marasa imanin gwamnatin baya suka zuba musu ba ko kuwa bandan-bandam da 'ya'yan azzalumai suka yi da dukiyar Najeriya. waɗanda suke son yin yaudara don rufe irin badakalar da suka tafka ba za su faɗa mana abun da muka sani cewa matukar faduwar farashin gangar mai da kuma fasa bututun mai da suka zuga aka yi shine ya samar wa wannan gwamnatin kashi talatin cikin ɗari kacal na yawan kuɗin shiga da waccar gwamnatin ta samu gaskiyar ma magana ita ce dole a samu tsadar farashin kayan masarufi a yayin da kuɗin shiga ya karanci kuma ba a adana komai ba kuma hakan zai faru ne ga kowaye yake mulki Duk wani gwajin tsari da za a yi tsakanin gwamnatocin biyu to ya zama wajibi a duba irin tattalin arzikin da kowace daga gwamnatocin ta samu, yayin da waccar gwamnatin ta ta tattalin arziki mai inganci, ita ko gwamnatin Buhari na kokarin gyara tattalin arzikin ne da aka ragargaza. Gyara tattalin arzikin da ya wargaje ba dabo ne da za a yi gyarawa a dare ɗaya, lalle wannan sai ya ɗau lokaci. sabon sunan da ake neman lakawa buhari na wanda ya gaza ba daidai ba ne su dai waɗanda suka ɓata lamarin su ne za su ɗau alhakin wannan matsalar. Ba shakka muna cikin yunwa a yau, amma ba za mu azawa Buhari alhakin wannan damar ba. Ya zama wajibi waɗanda suka jefa ma wannan hali da jide bai talmalin mu jiya su ɗau laifinsu. Ba zan zama mai kare shugaba Buhari a nan ba, da cewa ba a tafka almundahana a zamanin yau. Amma tabbas ko babban makiyin gwamnatin ya san zamanin sata ba kwaba ya wuce. Waɗanda suke ɗaukar nauyin zanga-zanga na son ɓoye laifin ainihin waɗanda ke ɗaukar nauyinsu ne kan yadda suka sace dukiyar Najeriya. kullum sai kokari suke su tara karfi waje ɗaya da kokarin kushe wannan gwamnatin ta aza mata laifin gazawa don rufe badakalar da suka tafka a baya don gujewa fuskantar hukunci suna son su ma zanga-zanga ne don kada wannan gwamnatin shin in muka kada gwamnatin wa za mu miƙa ragamar riƙe amanar mu Shin za mu koma ƙarƙashin waɗanda suka jibge kuɗin da suka sace dala miliyan ɗari da da bakwai a makale a bankuna? Shin waɗannan mutanen ne inda mutum ɗaya tal zai bugi girjin mallakar dala miliyan biyar a ma'ajiyar banki ɗaya? Ko ko gwamnatin da ta karkatar da kuɗi naira biliyan ɗari 400 da ya dace a yaƙi Boko Haram don zaɓe ɗaya tak? Su muke son su dawo? Su yi ta caccakar wannan gwamnatin iya iya amma su sani tabbas wata ran dubunsu zai cika. Abin da kacin ma shine yadda suke yaɗa ƙarya kuma 'yan Najeriya ke taimakon su wajen baza ƙaryar. Zan so a ce waɗanda suka taimaka wajen yaɗa waccar ƙaryar za su taimaka wajen yaɗa ire-iren irin wannan makalar. Ni dai ba ɗan siyasa ba ne, amma ina da masaniya ko kuma ina da ilimin lamarin tattalin arziki, cewa matukar aka samu irin wannan yanayi na karyar arziki to dole a shiga kunci, kuma kowaye ne ma ke kan mulki sai hakan ya faru. Duniyar tattalin arziki juyi-juyi ce, akwai lokacin garaɓasa, akwai lokacin kunci, kamar tsohon tarihi lokacin annabi Yusuf ya koya al'ummar Masar ribar adana. Matsalar ita ce ba a samu wanda ya koyi da annabi Yusuf ba a zamanin gwamnatin da ta shuɗe, haɗama ta sanya kowansu aukawa ƙuruciyar ɓera ga arzikin zamanin mu ta hanyar wawashe baitul mali lokacin da gangar fetur ta wura dala ɗari a kasuwar duniya sai ya zama kowa a cikinsu na rige-rige ne na shagalin mallakar biliyoyin naira. A wannan hali na kunci ya zama wajibi gwamnati ta ɗau mataki don fitar da al'umma daga cikin damuwa, wanda a lokacin hakan sai mutane sun ɗanɗana kunci kuma aka iya samun kurakurai. Yancinsu ne irin waɗannan mutane fa su yi amfani da waɗanda suka amfana daga satar da suka yi wajen zanga-zanga, kuma kuma yancinku ne ku zama masu basira da sanin ya kamata. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yarda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Kaya da mai makala Jerry Oka da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. majalisar ɗinkin duniya ta ce karancin abincin da ke damun ƙasar sudan ta kudu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi hakan ku ya biyo ba matsalar rashin zaman lafiya ne da ke ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye sai dai shugaba salbaki ya faɗa jiya talata cewa ma'aikatan jin kai za su samu damar kaiwa ga ɗaukacin fararen hula da ke duk ɗin ƙasar domin gudanar da ayyukan su hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a ƙasashen habasha da habasha da somalia inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa To madalla a gaishe ka da haka ko Allah ya kama ƙarshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kamin mu sallama da ku baki ɗaya muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga kwamishinan 'yan sanda Alhassan Mahamuda game da suran mahaifiyarsa Hajiya A'i Mahamuda wacce Allah ya wa rasuwa jiya talata tana da shekaru ɗari da goma a duniya Allah ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata mu kuma ya kyautata namu ƙarshe. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa wadda ya taya gabatar da shirin da hero diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malam charles house da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya